wannan da kuke kallon shi kan bura uban nan Allah na tuba Allah kar ka tsine in ya tsine za a lalace kun san sunan shi kaca kaca kaca kaca wayo Allah na wallahi duk wanda ta sha wannan abin sai ta ta canza pants saboda gaskiya abu ne kai ba ku ji ma sunan shi ba kaca kaca ba ma zan baku sirrin shi ba wallahi sai kun zo kun siya za ku ji sirrin saboda in na baku za ku kamar na cika ku da magana amma wallahi ku zo ku siya sirrin nan kaca-kaca ku zo ku saye shi sai kun saya za ku ga kaca-kaca tafi makaranta iye kai kai lallacin lallacin kai wari wari wannan da kuke kallon shi kan bura uban nan Allah na tuba Allah kar ka tsine in ya tsine za a lalace kun san sunan shi kaca kaca kaca kaca wayo Allah na wallahi duk wanda ta sha wannan abin sai ta ta canza pants saboda gaskiya abu ne kai ba ku ji ma sunan shi ba kaca kaca ba ma zan ba ku sirrin shi ba wallahi sai kun zo kun siya za ku ji sirrin saboda in na ba ku za ku kamar na cika ku da magana amma wallahi ku zo ku siya sirrin nan kaca kaca ku zo ku siye shi 水管是拉火的，咔嚓咔嚓。